ya Allah rabbi yau ma dai kamar kullum Allah cikin ikonsa da yardarsa ya ana mana lokaci ya ba mu dama mu yi domin mu ba da mu ba da gudunmuwa irin namu na kananan almajirai a cikin wannan majma'a mai taron albarka insha Allah rabbi sai a biyo mu dai ga mu dauke da wata sirri sirri ne na na mustajaba insha Allah rabbi wannan sirri mujarrabi ne sai dai ai mana afuwa za a ga mana ɗaura mu mana rufe takarda mu kawo shi tsakiya sakamakon jama'a da dama za mu saki sirri sai mu gansu a gidaje daban-daban daban-daban a facebook a wata tsiya ne a ina ne za mu saki sirri a nan sai mu gansu a can ana tallata su to duk da muna ɗan sa logon mu a can ƙasa sai mu ga wa'insu sun rufe shi sun danne shi a can gefe sun danne shi duk da haka sai sun yi kokari sun yanke wajen da muka sa sunan mu a kasan nan sun ɗaura shi domin yi iyayen mu dai ba a daina ba to sai muka dawo sai mu kawo shi sama tsakiya inda bayan da mutum zai yi dai ya ɗauki takardar yi karya da ita yi damfara insha Allah rabbi shi yasa sai muka ɗauro shi haka a riƙa a yi mana haƙuri saboda muna kawo takardar ne domin allah ba domin mu burge wa'insu ba domin kuma a taya iyayenmu addu'a a taya mu yin ma iyayenmu addu'a domin sirrikan nasu ne ma aka lura za a ga takaddun da nake kawowa sake fitar da su nake yi sakamakon takaddun sun gaji suna ta narkewa ne suna lalacewa gara suna ta cinye su da muke zauna da mu da yara da yan uwa almajirai muke ta ƙara fitar da wayansu insha Allahu rabbi sai ai mana afuwa shi dai wannan sirri da na sako sirri ne na mustajaba sirri ne na neman biyan bukata ga wanda zai addu'a in kana so Allah ya biya maka bukatar ka addu'a ka ta amsi yanzu yanzu insha Allahu rabbi za ka rubuta wannan hatimi kamar yadda yake sai ka wanke fuskarka da hannayenka da ruwan rubutun nan sai ka kama aikinka na addu'a bayan ka yi alola kenan za ka wanke fuskanka da hannayenka to insha Allah rabbi ka shiga wannan aiki da jahi rasulillahi bukatar ka za ta biya da gaggawa insha Allah rabbi wannan sirri mujarrabin sirri ne kwanakin baya na sako wani makamancin shi insha Allah rabbi to ma na ƙara kawo wani ni ne dai naku har kullum ɗan karamin kolan nan naku a sai da fi dan malam da ke garin zaria kaduna state nigeria na barku lafiya inda akwai mai tambaya zai iya yi kofa buɗe take insha allahu rabbi